بسم الله الرحمن الرحيم suna aure muka yi da 'yarsa dole amma bai suna ai shi alhaji tun kan ka zo ta faɗa min komai ina da labarin ka kuma da ma ni na riga na yanke shawara na na baka babu komai alhaji babu komai babu komai babu komai yanzu so nake a bikin nan don ta shiga ɗakin ta haka ne ai alhaji ba dan Allah ya sa ka zo kai ɗaya ma da da matarka za ka tafi yau godiya nake Allah ya kai yanzu zan je in samu manya sannan su don su zo a yi magana irin takuta manya wannan gaskiya ne kuma na sanar ma duk abin da za a yi a bikin nan na dau nauyin shi Allahu akubar! Allahu akubar! Alhaji Allah ya saka da alheri da da kin ji abin arziki kin ga harka arziki Hafsa kin zo da sa'a Allah ya miki albarka to duk da dai babu bata ce komai ba eh. na ala sanya eh. baba ga wannan to Allah ya saka da Allah ya saka da kai na gode na gode ke ka suke a dawo lafiya masha Allah Allah na gode maka Allah cika min na. ga na lura kina bakin ciki da wannan nasara da arziki da ya zo mana gadan gadan ba kyau ki rinka wa kake hasada irin wannan wani irin hasada wani irin bakin ciki wannan zubar da mutuncin da kake min ma aini ya ishe ni eh? bala bala ba ba ni kudin aji ina magana kin mutum Allah malam ka daina cika min kuma Yau Aisha. ni gaba ɗaya ne mama na ga gaba ɗaya babu ya kace bai taba ganin kuɗi ba da ya ga kuɗi sai wani wannan kai kace bai taba rike kuɗi baba za ka mana shin kunya ne yanzu kuɗin a wannan kuɗin za a ɗauka a bawa a wace na to me ne eh? duka me ne duka mu wa kwaɗayayyu ba ne ba ka yanzu duk wahalar da nake a gidan nan da sauransu rabu da shi wahalar me kake banda azabtar da mu da kake yi kana to mutane abun fada to wallahi ba abincin ranar da dare a gidan nan ba abinci ranar da dare a gidan nan tun da abin naki ya zama tsayar eh. shikenan <laughs> wayo Allah na Allah na gode maka amma ni gaskiya ba kyauta mun me yasa ba a kira ni ma na kwashi na nawa daban ba saboda Allah ai wannan shine ake kira cakwakiya cakwa cakwa kai ai baka sani ba da wannan damar nake so na yi amfani da duka biyu ya <laughs> zama eh, ce maka barka da shigowa sabuwar rayuwa da kuma sabuwar nishadi shine wannan yar bakin cikin take cewa wai ka ka yi bincike wace wani bincike zan yi kana nufin baka yi bincike ba a'a ba haka a gaskiya saboda Allah ya kamata kai bincike ai yarinyan ba sayar masa da da ita kai ba ka auren masa ne to yanzu in baka yi bincike ba ka san sa dan fashi ne shi a'a me abu ne in kuma ya zo wulakanta ta mata mugun duka kuma ka ce me baka yi bincike ba da haka ni yayana duk wanda zan wanda zai aure ta wallahi sai na bi sawu da kafa na bincika abin da ake kina ai da ne ake ba bincike amma yanzu ba haka gaskiya ga hafsa ta riga ta gama bincike wani bincike zan tsaya ne ba a haka eh ba a haka kaga kai dai malam shazili kawai na sa a tafasa mana kan rago ka zo mu sha jami'a kawai da dare kawai abin da za ka ce min to <laughs> abin da za mu yi Allah dai kai mu kawai kai dai ka zo na Allah kai mu mu je ina nan eh to cikin nan ka ce wani bincike hafsa ta riga ta ya gwanda bincike ai kai ba sai da kai bincike ba wato duk lokacin da na ganki sai in ji jinin jikina na bugawa daidai da daidai Allah ko Alhaji Allah kuwa Alhaji amma mun yi aure haka siya mun mota eh? ke da zaki hole moto ai karamin abu ne za mu je aikin haji ai har ƙasar turai za ka yi komai da yake bukata za a yi Barka da Barka da. Na ce ba, zo ne? Zo mana. wannan ba sai ka iso ba sani ba wallahi na ya saka da alheri Allah ya saka da alheri nagode nagode wannan saboda hidimar bikin ke mana tuntunin nake jiran ki anan na aika ma a kira ki aka ce min wai ke ba ki anan wa aiko ka a ba wa aiko ni na dai aiko kaina ki kalle ni mana ni an na kada wanda zai ma aiko ni ne eh ki kalle ni ni babban yaro ne cike gani na din nan da ni a ƙauyen nan nake iyaye na ma a nan suke to na tafi birni na je na change i change my life kin gane ko wai i change my life a sayan bari dawo ganin iyayena ne inda ba don su ba ma da ma ba zo wannan ƙauyen maso da labus na ya canja yana wuce wannan ƙauyen kin gane ina jin kwantar da hankalinki ki bi ni saboda ni babban yaro ne kap ƙauyen nan ba kamar ni saboda ni abin ni nake nake zama nake rayuwa na to ina motar taka haba in dai moto ne ai baki da problem kwantar da hankalinki da ki ga mota da yawa different car you sidiyan for this place because of me dan haka ki nutsu na ga kina wani kanki na rawa to ni ba irin wayannan mutanen bane inda ki dan kwantar da hankalin ki a waje na ki samu abin da kike so ya fata ji mana ji mana da Allah Ka na gode ma Allah da wani ya gani da anji na shiga uku amma tunda ba wanda ya gani it's normal thing no problem wanda ma ta mare ni ma na ji daɗi ma bata san one side bane kan zo ta gane wallahi san da zuwa san da zuwa tashi tashi ba ka aika yanzu zo shine na ce bari gaggawa in iso wato abin da yasa na ce ka zo ni ya kamata in zo amma da dogon nisan wajen ku kuma ba da kudin mota shi yasa ne ka zo wallahi alhaji ka san tun bayan bikin nan abubuwa sun bi sun tsaya sha'anin rayuwar abin ya zama abin da ya zama don ko abincin da zan ci a gida ma babu wallahi yanzu gidan nan da kake gani yanzu katanga ya rushe kwanan dan jin kan ma duk ya daga babu kuɗin da za a yi abin nan shi ce to zo ko Allah zai sa dan taimaka min kamar yadda aka saba alhaji kaga ita yaya Hafsa wani matsiyacin yaro ne ya aure ta kullum sai na kai musu abinci na rana daban na dare daban kullum fa baya aikin fari balle na baki alhaji kuma yanzu ga gidan hayan nan ma sun bani notice sun ce in ba zan iya biya ban tashi baba inda akan wannan maganganun ne da na turo ma da kuɗin kawai amma kuma hafsa ta ce min gidanka ne a'a gidan gidan magada ne na saya amma ban gama cika musu kudin ba kaga ai ban saya ba kenan abin da alaje kai dai ba a cewa komai wallahi ba damuwa karka damu insha Allah za a taimaka wannan yayi wa ai ai ne ya da mu ai Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me kawo ka? Me kawo ka gidan nan? A'a, ba shi na gani a gurin daurin aure ba? Eh, Ahmad kenan, mijin Aisha. To ai yanzu ne yake mu maganar ka. Yaya gida yaya ayyuka? Allah alhamdulillah sana da shi. Sanyo. Ah, gida ba. Zo Ah. na zo ne, na zo ne gaishe da. Ah, barin da baka. wannan kudin ka da su wani abu ba na ka bane na shi to to na gode alhaji ana na ana taba aiki dai na yi digiri na gama kuma na yi sabis amma wallahi aikin har yanzu alhaji to abin da za a yi ka zo birni ka saba a'a alhaji a'a alhaji ya ci rabansa kenan me za a mar kuma wanda ya wuce wannan ya ci rabansa to da takardun alhaji ba wani makaranta da yi ba ba wata kai ina za ka ne ina tafi alaji irin wannan wannan yaro ba fa wata makaranta da yi ba a nan ya gama gararinsa a kawai nan ya tafi to ka bari in ya kata kasin da zai yi ba sai a sani za a mai kuma to shi kenan kai hakuri baba kai ma barin baka wayannan ka taba kafin na ma sako Allah ya saka da alai sai dai alaji kudin ne wannan ba zai isa a ah, zan ma sakon wa'ansu da za a yi duk wayannan ayyuka a ah, ka bari dai zan ma sako to da za a yi duk wayannan ayyuka to na gode yawa a gaishe da hausa da zasu uwa dama maganar bikin nan ne ya hana ni tafiya to yanzu tunda Allah ya sa an yi bikin nan lafiya insha Allah sai shirye shirye na zuwa birnin Allah ya da to ni dai maganan birnin nan abin da nake so da kai idan ka je da Allah ka kula ka lura sosai ka san birni sai da kula kuma duk abin da za ka yi ka saka tsoron Allah a ciki ka ji ko kuma sai magana da zan gaya miki dan Allah kin ga babadi kowa ya san halin shi mu bi shi a hankali har Allah ubangiji ya raba mu lafiya to shi Allah ya taimaka yawa yar uwata ba komai yawa sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba eh. akwai magana da nake so na gaya miki tuntuni shi yasa na ci na bari muka fito waje wai dan Allah maganan aikin mijin nan naki kuna addu'a kwa ni hakan bai taba zuwa min zuciya ba kuma dukan mu ni da shi bamu taba tunanin haka ba to gaskiya yar uwata lamarin duniyar nan ya canja kai baka damu da mutum bane mutum ya damu da kai abin da nake so gaskiya ku zan mana masu addu'a kuma ku wani malami ne ku samu ya dinga muku addu'a saboda Allah subhanahu wata'ala ya cire ku a cikin wannan hali da kuke ciki don wallahi jarabawa ce na gode da kama wannan maganan bala in allah ya yarda idan mai gidan ya dawo zan zauna a masa bayanin yadda muka yi to yar uwata me zan zo miki da shi abin nan tsaraban birni dai ko ma me to kenan insha allah zan kawo miki to allah ya yawa ta yawa dama ne na ce bari na sanar ba abin da haka ne aisha magana nan naki lalle akwai abin duba ah, ahmad babu wani dan fitina da kuka taɓa yi ko sa'ansa da wani a cikin garin nan kawo gaskiya ni ba mu yi wani sa'insa da wani ahmad ka tuna dai Allah kawo ba misa in sa da kowa ba to wannan al'amari tunda abu ne ya ci ya cinyewa ka duba ɗin gidan malam musa daga gama makarantarsa ko wata ko kwana talatin bai ba yaran ya samu aiki amma kai gashi abu ya ki gaba ya ki ba yanzu kawo to menene abin yi me mafita ni abin da nake gani wannan al'amari za mu je wajen malam ya mana istihara a kai kuma a karanta mana alkur'ani a mana addu'o'i kawai shine nake ganin mafita ko allah zai bamu mafita kan wannan al'amari kai ahmad ka tashi mu tafi ba bore da sanyin jiki aisha allah miki albarka na malam lafiya wato shi malam gama ka san shi al'amarin duniyar nan duk abin da ga ya faru muƙaddari ne daga Allah kuma dan ma ina da dan wani dan damuwa ne amma ba komai wannan ba yana nufin haka kawai ka kwanta kai ta bacci bane ka tashi ka nema sai Allah ya baka kai hatta ma shan ruwa da muke sai da aka gaya mana a cikin alkur'ani kuma in Allah ya so ya yadda za mu istihara daga nan zuwa jibi sai ku dawo ku ji magana komai zai daidai insha Allah mun sai mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون wai har yanzu su malam ba su ƙara ni ma har yanzu jiran su nake yi. kin san malam da sabgogi watakil yana da uzuri ne ko mutane ne suka mai yawa waje je daki mu zauna ina ai ni babu inda zan iya zuwa ai ni yanda ka gani na zaku ne ma in malam ya zo in ji me zai ci ina zan je assalamu alaikum alaikum salam <laughs> yawa ai yanzu nake ta cewa malam bai kara so ba na ce na san malam da mutane ai eh, eh, eh. Allah tabarma ah! ai ba sai an kawo ta tabarma ba ai abun na maganar aiki ne ba wai maganar tsayawa ba ne malam gambo Allah gabata malam anya ba taba kawo wani abu a gidan nan wadda ake ganin kamar zai zama wani ci gaba ne a gare ku kamar za a samu nasara domin gidan akwai wani abu tsakanin nan da nan wadda nake ganin sa ba daidai ba ne kwarai akwai lokacin da muka je kasuwar ƙauye da ni da baban ahmad to sai muka samu wani mutum wani boka-boka dan tsibu dan tsibu hakan nan shi ne ya bashi wani kullum wasu magunguna akan ya zo ya samu wani saƙo a gidansa ya sa za mu ga ci gaba cikin harkokinmu kuma wannan abu da muka zo da shi lallai da ne ka sa shi a saƙon nan a sha to daga wannan lokaci an samu wani ci gaba da aka sa abin? ai Allah ta mala daga wannan lokacin zuwa yanzu ni kaɗai nake ganin irin bala'in da nake shiga banda ci baya ba abin da nake gani mala to yanzu tsakanin nan da nan tun da ka riga kai ka sa da hannunka ko to ka duba mana mara ai ba za ka manta ba a je a duba abin nan ƙwarai na tuna Logasz, logaton. To ai wayannan su ne suka hana ruwa gudu. Wayannan za a fitar da su daga gidan nan yau kwanan su ya kare a nan gidan. To ka san shi sha'anin duniya dan adam. Komai da kake ganin su daga Allah yake. nasarar nan da kake gani ana samu duk da ka wajen ubangijin mu take gaskiya ne amma dai mun riga mun san an tafka kuskure Allah ta malam lokacin da ya karɓi wannan abu wallahi ba yadda ban yi da shi ba ya watsar da wannan abu ke me yake haka abin ya fi ƙarfi na muka zo muka cusa wannan abu a wannan waje ashe bala'i muka cusa wa kanmu to duk dai ba zai gagare mu ba in sha Allahu yanzu abin da za mu yi wannan dole ne mu kona shi da ikon Allah da ƙarfin Ubangiji komai ya shige alhamdulillah kona shi malam Allah wannan yaro akwai dan alaci to menene kuma an gama daurin aure alaji ya gaice mu birni cin abinci shine kuma ka zo me zaka zaka yi a wai da baba gani nake irin tunda dai abu ne na gida kanwa matata ta aure shi na ce ni ma barin zo mace wani abu na gida ba inda zaka je wato kaga alhaji ya bani kaya masu kyau shine ka sa wannan kaya dukun dukun ko buga babu dan alhaji ya dauki ka irin wannan kaya ya ba ko guda goma ya bani irin wannan kaya. a wayan daurin aure na kore ka da kanka bani kunya amma yanzu ga ka je ka sa kaya dukun dukun ba buga ka ce za ka je bindi cin abincin wallahi ba za ka je ba ba ba ka je ba ba ka je ba ba ka je ba ba ka je ba eh, ka je ba ba ka je ba ba ka je ba ba ka je ba kai kai kai malam ah dakata mana ina za kuma wajen mai gidan to an hana shiga ya ce kar abar kowa ya shiga ba mai shiga gidan nan sai da izinin sa ka san duwa kake magana kuwa na ce ka san duwa kake magana ni wannan bai dame ni ba aiki na nake ya ce kar abar kowa ya shiga sai da umarnin sa to bari malam ni ne ina ga ma umarnin sa kai da kama da zan babballa maka mari ba. Eh, a wanda dalili? Ka san da wani Ba ba ruwa na da eh. kuma ya aiki na. Me gadi me ke faruwa ne? Alhaji wani ne ma wani mutum ne ya tawo kerere kawai dole sai ya shigo gidan nan. Kai gadi baka san wannan babana bane ka bar shi ya shigo mana. Katon banza mai gadin banza mai gadin. Ai ban sani bane. Idan kai wasa sai na sa ka bar aiki. To ni ai aiki na kenan. Aikin da aka sani kenan. Mai gadi kawai. Ba laifi na bane. ba. Hajiya ban san yana yi ba. Na fita dan sai abu ne anan kawai na dara ga yana yi. Ba ni na sa shi ba. Ah. Gaskiya ne ba kike san ba. Ni na ga ya dace mu wanke dan ɗauraya ne ne dan shauran kayan da ruwan daudan na ce ba, ƙara karasa wanke motar. Duk da na sa alaji ai in ka sa an wanke ma mota biya ake ko. Rashi. Kana ai wankin ma muna da wanki baba. In kai magana da an bashi ya wanke ba. To ai hakuri. Da gabi an shi a shiga da su. dama yau zan koma gida a zai kamar bayan nan da na gaya ma dai akwai damuwa da isa na to karka da to a hafsa akwai kudi ki ɗauka ki bashi to wani ya rage zan fita to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri je waje a cire waya ne na wuni lafiya Allah da wuce ne sai muka idan umarta bakin hanya ce sako ne kama zai wuce ta birni ne ce to shikenan nagode ka bude ka gani mana. Wallahi gaba na ne ke ta faɗuwa saboda kwanaki na aro kuɗin shi kuma kuɗin suna da ɗan yawa za su kai dubu goma. shi nake tunanin ko magana kudin da dai ka bude ka Aisha, an dauke na aiki, an dauke na aiki. Dan Allah mu. Gashi? Na. Allah na gode ma. Allah na gode ma. Allah. Kawu, kawu. Bari da kawu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam barka zuwa. Ina wuni. A ah, lafiya kalau. Ina wuni. Lafiya hmm. Waye kai kuma da kai na kake? Eh, ni suna na Ahmad. Ahmad Abdullahi. Na tore daga garin nan. Okay, Ahmad. Eh. Ai yana ɗaya daga cikin yaran da Chief Executive Officer Ibrahim Ahmad Bros na amince ya tura mana da listenin shi. Ibrahim Ahmad Bros. Ibrahim Ahmad Bros. abin ka ni ba kwaɗayi ne ka ni ba. Wani ne kwaɗayi yanke nan? Ni ban ci ba. In ma kwaɗayin ne daga gidan surki na na ɗibo, kai ma ki je wajen naki surkin. Malam daga gidan surkinka. Ƙwarai da gaske me ya laifi a ciki? kai dai malam sai dai in baka addu'a kawai Allah ya shirye ka ga baki ɗaya ta da ke kenan ko ni ba ma abin da ya kawo ni kenan ba na biyo ne in gaya maka cewa zan je gidan Aisha saboda ce ban gaya maka ba me zaki zaki ga gidan Aisha ina ruwanka ni da ƴata kwana nawa rabona da ita zan je in ganta ita ya kamata ta zo wajen mu ko mu ne ya kamata mu zo wannan ba abin da ya shafe ka bane ita za ba ta jawo kanta kun ga abin da nake faɗa yanzu ita wannan ƴan albarkan da ta fi magana ta ba ga tana cikin rufa sai ba eh. yanzu wannan kajin eh. darajar wa nake cin kwasowa ka ce ka je eh, kai eh ta gidan sarki na ne kai ki je wannan kenan ka zubar da mutuncin kanka Allah dai ya shirye ka kawai Allah shirye mu baki da yankin je ka tawo mu da sauran zo da na abin da suka za su rika ci kenan arziki na Allah ne da kika sa yarki a wahala eh ah wannan gobe ya tukare ba yadda ban yi da matan nan ba ta haƙura ta zo ta ci arziki ta bar arziki da yake amma matan nan fir daƙi saboda yar matsayata ne bata kashi arziki ba to kasan malam tanko Allah wannan mata ko bata san darajar arziki ba inda ta san darajar arziki ba daga gidan talauci ta fito ba to ai ba za ta yi irin wannan ba yanzu kai abin da za ka yi ka mm. gane ka yi shargalle walle ɗinka ka ci arziki ka more jin daɗin rayuwarka hamun ma muka ɗan zagayo ba ɗan samu ta ba. ne na lura ma aure zan ƙara kamu da wannan matar ba ta iya komai ba ko na siyo nama na siyo daddawa da kayan da zai sa miya daɗi ko ta miya ma wallahi sai ka ji sai ka ji me zakwai zakwai oh dai a ce sa na ce duk lokacin da na ci abincin ki zan yi bishiyan baure a nan rinka shan idwa saboda santi ko eh kamar haka kamar haka kace wallahi daga gidan yata nake burin ka ya cika subhanallah ka zuba ruwa a ƙasa ka sha dan je ban same ta ba subhanallah me me faru da yarinyar wai sun tafi birni ita da mijinta wallahi dan yata da bata kai ne sanadi to su mu birni da akan be zai je sai mun da ya ko me wallahi in ta ta wani abu ya same ta ba zan yadda ba ni da ni ce dai ba zan yadda ba amma ai kai ne sanadi ka duba fa Allah zai tsare to waye ya jawo ai kai ka jawo ba yadda nace kar ta auri matsiyaci kar ta auri matsiyaci yariyar nan take wani irin matsiyaci arziki ai na Allah ne wallahi ya ta taba ta ba zan taba yadda ba a'a ka san mutanen naka sai ta laɓe mu kuma nan man da mai ta zuba ta ji abin da muke faɗa to yanzu abin da za a yi malam tun da abin ya kasance haka ko ka samu ka shiga gida ka shirya ka zo ka je ka shiga mota ka tafi birnin nan ka nemi yarinyar nan in ya zo daga nan kaga za ka da ka. ko ba ka shi ma zai iya taimaka maka wajen neman su kaga wata ya dan bani wani abu ka gani ko wannan shawara ta ka tafi ka shiga a ah, a ah. Allah aisha ka ga inda muke bata da kai kenan ba inda muke bata da kai kenan ba Alhaji, yaro waye ne hannunka? Yaro na ne. Ina maman shi? Tana gida. Ta yaya zaka ce wannan yaron ka ne? Ta ina yayi kama da kai? Bai kama da ni ba? Ta ina yayi kama da kai? ina Yayi kama da ni ya zama yaro na. Bude bude but bude but magana. yaro ne kuma bayan mu ba akwai a cikin motar ne akwai akwai akwai akwai ba wani abu da alhaji yake wanda ban san shi ba eh bari in je in same shi kai to eh. sake maka sauka ne eh ka san alhaji sosai bari da gaske na san alhaji da kuma harkokin da alhaji yake sosai kuwa ba abin da ban sani ba sajin sami shi an kuma menai in ka je ofis na daga zade menai ne ta mai an ha ah! la ilaha illallah menene Ah. a in mun je ofis na so wai menene mu je mu ah. je je faɗa gaskiya ko bai faɗa ba dai faɗa gaskiya ba malam ka gaya mana gaskiya wallahi irin ka daɗe babu abin da na san cewa yanka kai yake ni ba ya ta na ɗauka albashi ya aura shi ne nake zuwa kawai wajen sa nake ɗan ba kuɗi ba. wallahi abin da na sani kenan kana nufi kenan baka san harkokin da yake yi na sace-sace yara da yankan kai ba? ba interrogating room muna cikin ku same mu yanzu good hope that mai shi ka tafi da wannan, ka je ka yi recording statement nashi. Ka tabbatar cewa in ba shi a cikin musamman, mu yi exonerating nashi. kenan mu cire shi cikin wannan kes din da muke yi ka tafi da shi ka damu da wannan sajan da wannan shi ne da wannan zauna zauna zauna zauna za ka zana kuma zauna ba zauna ka daga fuska ka kalle ni da kyau gaskiya aka gaya mana ni ba gaya min kariya. harkokin da kake yi mu samu labari ne shi yasa muka zo wajen karen na ka ka samu wahala yanzu Allah ya kama ka ka gaya mana gaskiya amfanin ruwan sha in ah, ya na gan ku haka ina aishan ko ba ku ganta ba ne mama daga caji ofis ne caji ofis daga caji ofis muke ladidi ashe alhaji mangal dan yankan kai ne yankan kai yankan kai a sanadiyar haka yan sanda suka kama mu wallahi da naje na ce musu ba san komai ba wani kato mai kira samudawa ya yi uku ya rinka jibgata wallahi duk jiki na yadda kika sa ana tuke talge Sami yake wallahi to sarki Aisha da Ahmad san aya suke ba su kuma ke na ga miji ga abin da ya same mu kina magana Aisha da Ahmad to kowa ai da damuwar shi eh? ni su ne damuwata إله إلا الله إرحن إيه الموت الأنسى دارس كذو كاروكين Esse chupão. yo Aisha a'a san da zuwa ya sannu a'a Ahmad kai ku ne dama ayyoyi malam a'a ku fito su Aisha ne eh? ku fito su Aisha ba ƴan sanda ba a'a su Aisha ne suka zo kaga yanayin abubuwan da nake gaya maka sau da yawa mutum za ga yana son abu amma ba alkhairi ne a gurinsa ba sai ya yi haƙuri sau da yawa kuma za ga kana kin abu alkhairi ne a gurin ka sai ka ki kuma shi Allah abin da yake so da kai kenan yanzu saboda girman Allah ka duba Ahmad yanzu Ahmad din nan da kake gani tafiya na birni wallahi tallahi a karkashin sa ne kuma wallahi tallahi inda ba dan mama ni ba abin da zai kawo nan kauyen nan me dan zo ne to ni dai babu abin da zan ce sai dai ku yi haƙuri ku yafe min abin da na aikata babu komai baba mun yafe da gaske kake ba a'a mama mu dai kawai mu yi masa zato na alkhairi Allah kuma ya yafe mu gaba da yar uwata don Allah da abin da ne miki ki haƙuri ki yafe mu yanzu haka daga jaji ofis miki ashe mijina jari ɗaya yake sayarwa ba komai Allah ki yafe ba komai kin ji kwantar da hankalin ki ba komai kin ji Allah ya fi na ko to daman babu abin da ya kawo mu na zo ne daman muka yi shawara da Aisha akan mu zo mu gaishe ku mu ga lafiyar ku sai muka tadda wannan iftila'i to ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na gaba amin na biyu kuma ina son mu je america ne akwai course da zan je yi idan na dawo kuma ina so mu tafi umara har da mama saboda bai kamata mu bar gida ba kowa ba shi kuma bala ya san komai da yake tafiya to kaga bai kamata a ce an bar gida babu mata ba shine na ce zan roƙi arziki ka batta mu je mu da daga america nan kuma in za mu tafi aikin haji za ta zo ta maka sallama ba za a tafi da ni ba ce za kai ai akwai masallaci da nake so a gina ga masallacin muna san a gina shi yasa na ce to kai ya kamata ka zauna ka kula da shi eh babu damuwa za a samu limami daga makota eh amma idan aka ce za a tafi da ladidi ne a bar na ai ba mun adalci ba yawa ba da kai za a tafi ba a nan za ka zauna gida ba zai zauna a ciki <laughs> mama kin san mun yi kewar ki sosai na misin din ki kafa na kafan ki zan bar gidan to mama dai ba haka za a amma dai bari mu ji ta baki shayi Aisha kika gani to shikenan a hada da shi din daga Allahu akbar yar amana ta a yau kuma ke fa yar bakin ciki ce fa mama ya hakuri a tafi da shi ikon Allah kenan alhaji ahmad lokacin arziki yayi da ana ta mai wulakanci a kaga mota kamar ita ta kanta haɗin ai ana ta mai wulakanci a gidan matsiyatan nan ba ga irin ta ba ikon allah allah ya taimake su gabawan allah nan ya sa ana gina masallaci ai bari in jira shi ah, Allah ya taimake ka na gaisa da mai kuɗi a bai san gaisa da mai kuɗi wallahi me labari inda gan din na aka miki kuna nan da yadda kuke Ah, magana canja hali in babin ni na je na ga ba, muka haɗu da su an sai ai abu ya ki canjawa maganar kuma masallaci da ka gina Allah ya saka da alheri amin gashi nan ana kan yin aiki masallaci nan ba damuwa bane karka damuwa nan na Allah ne kaga yanzu ni ma saboda ka san ba zama na zoyi ba saboda yanayin aiki na ina son in ba da komai a wajen liman sai mu koma a to eh, ya kamata na ce wajen jarida ta waye ke wajen ne ai shafi'u yalo ne shafi'u yalo wallahi shafi'u ne ba an daina faɗan ki a'udhu billahi kai faɗa ai ba canji ai ran nan naji an ce ya janyo soja ya kai wani harbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah ya kamata mu je ai a dan taimaka mai na ga wata fa a gidan ku ina son ta fa ranka ya dade ba ka tsoron matarka in ji tsoron matata kamar yaya na ce na ga wata a gidanku idan ba ka so a yi jarmiya a gidanku shi kenan <laughs> ma za mu tsira kenan in kana so shi kenan shiga in sa maka AC a mota sai mu je mun da sai ka kira ta dan da yamma zan wuce mu je ciki mu je shiga mota in sa maka AC ai nake gaya maka idi wallahi tallahi aure zan dada Allah na a'iha a'iha da a'iha ba a to ka ce shi kenan ka ce sunan matan ka iri ɗaya ne eh, aiha da aiha na aiha da aiha ba da kanka a sare gargara sha tsabar do. sha tsabar dokin